بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau ashirin ga watan rabi awwal kuma wannan shekara ta 1434 kuma 21 ga watan janairu shekara ta 2013 miladi alhamdulillah ma ce mai tarin yawa da Allah subhanahu wata'ala ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci a nan sagaban garin Antau domin tattaunawa tare da 'yan uwa akan abin da ya shafi al'amura na addini alhamdulillahi rabbil alamin muna gode ma Allah maɗaukin sarki akan wannan ni'ima talatin da ɗaya ko? talatin da ɗaya ga wata ashirin ne na ce ga watan rabi awwal na'am alhamdulillah abinda za mu tattauna a daidai wannan lokaci tare da yan uwa alhamdulillah abuwa na da suka shafi ibada da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu da su suna da karfin gaske abuwa na ibada suna da ƙarfi akwai abubuwan da suke rukunai ne idan babu su babu addini ɗin baki ɗaya akwai kuma waɗanda suke wajibabbu ne ba su kai rukunai ƙarfi ba akwai abubuwan da suke sune ne turaku na addini ɗin baki ɗaya ta da idan aka cire dirka ɗaya ko aka cire gwafa ɗaya to lalle ilalla addinin mutum ya samu matsala a cikin waɗannan turaku ko waɗanda yake su ne na gaba-gaba wata dirkar ta fi wata ƙarfi hatta a cikin su karan kansu turaku ɗin turakun da suka tare suka rike addinin musulunci turaku ne guda biyar wanda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗe su a hadisin Abu Abdurrahman Abdullahi bin Umar Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara musu yadda Abdullahi dan Umar ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ya ce na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah dirka ta farko shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma shaidawa lalle annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo ne na Allah maɗaukin sarki wannan dirka guda kenan tushe guda kenan ba wai shahadatu Allah ilaha illallah daban take ba shahadatu anna muhammadu rasulullah daban ba a'a shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah abu guda ne cirka ta farko kenan ya zamana shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wa hajji wa somi ramadan ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar abu na farko shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma shaidawa da annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo ne na Allah maɗaukin sarki ya ce abu na biyu shaida abin na tsayar da sallah abu na uku bayar da zakka abu na hudu yin aikin hajji abu na biyar azumin watan ramalan waɗannan al'amurra guda biyar su ne a kansu ne musulunci ya ginu su ne ake kira rukunan musulunci su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi kuma su annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hadisin da ya gabaci wani a cikin arba'un hadis hadisin jibril da ya ce fa akhbirni anil islam ala al-islamu an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sala as zaka wa tasuma ramadan wata tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila waɗannan su ne shika musulunci a kansu ne sauran abubuwa na musulunci suke biyu baya bayan mutum ya tsayar da waɗannan shi sa muka kira malamai suka kira waɗannan da rukunai na musulunci idan aka ce rukuni na musulunci ƙarfinsa ya ɗara wajibi a musulunci akwai abin da yake wajibi ne akwai abin da yake rukuni ne shi abin da yake rukuni in babu shi babu musuluncin <coughs> kuna jina da kyau ko amma akwai abin da yake wajibi ne a musulunci mutum ya yi idan mutum bai yi ba yana cikin musuluncin amma kuma akwai azaba bambancin rukuni da wajibi rukuni rashinsa yana haifar da rashin musulunci wana ji da kyau wajibi rahinsa yana sabbaba azabar Allah maɗaukin sarki ta yadda rana alkiyama mutum ya shiga bursunan Allah maɗaukin sarki Allah ya tsare ko duk al'umma musulmi to waɗannan rukunai da manzo Allah su sallama ya faɗa ya ce an gina musulunci a kansu ya ambace su rukunai ne guda biyar rukuni na farko kamar yadda suke a jere shi ya fi kowanne ƙarfi don shi ke rike da sauran hudun shine rukunin shahadatu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah a cikin rukunin musulunci biyar wannan rukuni na farko shine gaba ɗaya da in aka rasa shi to duk yadda mutum ya kai ga rike sauran rukuni guda hudun da suka saura musuluncin shi ba musulunci ba ne kuma ba zai iya masa sunan ma musulunci ba to bayan shi sai rukunin da ke biye da shi shine rukunin tsaye da sallah idan mutum ya rasa sallah to abubuwan da suka saura na musulunci sun faɗi a kansa ma'ana sun faɗi ba a bukatar su ma'ana baya sallah amma yana azumi baya sallah yana fitar da zakka baya sallah duk shekara sai ya ji hajji wannan ba musulmi bane Allah ya tsare mu to hakan nan mabi da shi shine ba da zakka azumin watan Ramadan da yin aikin hajji waɗannan su ne rukunin musulunci kuma ina son mu daɗa fahimtar bambancin rukuni da wajibi rukuni rashinsa shine rashin musulunci in mutum ya rasa rukuni ɗaya daga cikin waɗannan rukunan to lalle ilalla musuluncin shi ya ɗaga hannu da shi a cikin waɗannan rukuni bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi rukuni na farko wanda yake shine ginshikin waɗannan rukuni ɗin tabbatar da al'ubudiyya tabbatar da bauta tsantsatta ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da biyayya kaɗaituwar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake su ne ruhi na ibada ɗin baki ɗaya mutum ya zama na ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada ya kaɗaita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ibada ba abin da zai yi sai abin da Allah ta'ala ya sanya shi ya yi tashin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya samu wannan shine ya haƙaƙa abin nan shi shike na farko shi shiken shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammadan rasulullah shi shike na biyu shine shi shike na tsaye da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce watu ƙimar sala kuma ka tsayar da sallah a hadisin abdullahi bin a hadisin umar bin khattab a hadisin abdullahi dan umar sai ya ce wa iqamis sala da tsayar da sallah tsayar da sallah rukuni ne na biyu a bari mu faɗi da sallah tsayar da sallah shine rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci idan mutum ya rasa sallah a billahi min shaitan rajim kuna ji da kyau idan mutum ya rasa sallah to ya rasa addinin musulunci <coughs> akwai wani littafi da aka rubuta shi da hausa sunan shi bayan la ilaha illallah ba a wajarta wani abu ba wanda ya fi sallah bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wani abu da yake da kima da daraja a wurin Allah kamar sallah shi yasa da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayanin mahimmancin sallah da yake bayanin sharaɗi da za a yi tsakanin waɗanda ba musulmi ba ku yi mu'amala da su a matsayin musulmai wannan ji da ke ko mm. a cikin suratul tauba surar da yake tana ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka a ƙur'ani suratul tauba suratul asri idza jaa nasrullahi wal fatah waɗannan su ne surorin ƙarshe ƙarshen sauka qur'ani Allah ta'ala ya ce fa in tabu a suratul tauba ya ce fa in tabu wa qamu salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum fa in tabu idan suka tuba da me suka tuba daga kafirci suka musulunci suka tuba daga shirka suka yi tauhidi fahimci wannan ko suka tuba daga bid'a suka yi sunna fa in tabu idan suka tuba tuba wallahi kofar Allah a buɗe take kun ga kenan tunda aka ce suka tuba ya zamana suka tuba suka bar kafirci kenan hmm. suka tabbatar tauhidi kaga suka tabbatar da sharadin farko hmm. kafin sharadin nawa na biyu tunda mun faɗa buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hmm. shine shari'i na farko shine kuma fa'in tabu idan suka tuba daga kafirci suka yi musulunci idan suka tuba daga shirka suka yi tauhidi shine fa'in tabu idan suka tuba suka tabbatar da shar'i na farko mm. shi shike na farko wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah na nau kenan na biyu kenan yanzu koda sun ce sun tuba sun bar kafirci sun bar dodo sun bar tsibbace-tsibbace sun bar komai har yanzu bai ba da lasisin a cikakken mu'amala da su ba Allah ta'ala ce wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakata suka bayar da zakka Allah ta'ala ya ce fa ikhwanukum fi din to waɗannan ƴan uwanku ne addini kafin su zama ƴan uwanku addini sun cika shari'a na na farko a tauba wa shurutu tauba annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha <coughs> shine ma'anar fa in tabu idan suka tuba bai halatta mutum da ya yi taɓargaza ya tuba ya zo ya dinga cewa kai da fa sun fa ba ƙananan mutane wani ba su mafi da duk waɗannan abubuwa fa sun riga sun yi wannan babu nadama a ciki abin da ake bukata wa shuruto ba mu alama ta da na sani amma mutum ya zo ya tuba kuma yana faɗa yana alfahari wannan baya cikin tuba Allah ta'ala ce idan suka tuba suka tsayar da sallah yan uwa mu duba mu ga muhimmancin sallah ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya hada sallah a ciki ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsayar da sallah a waɗannan ayoyi guda biyu na cikin surar da tauba da waɗannan hadisai guda biyu hadisi na biyu da na uku a cikin arba'un hadisi suna tabbatar mana da muhimmancin sallah kuma suna nuna mana sallah rukuni ce daga cikin rukunin musulunci ba wajibi ba ce ita rukuni ce idan aka ce rukuni ce idan aka ɗauke sallah a cikin musuluncin mutum to musuluncin ya riga ya rushe hadisi ya tabbata tabara ne yake cewa asalatu salatu imaduddin sallah ginshikin addini ce man ha duk wanda ya tsayar da sallah faqad aqama din hakika ya tsayar da addininsa duk wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addininsa wa man taraka ha wanda ya bar sallah fa qad hadama din ya rubuta addininsa yanzu muna da hadisi nawa uku muna da ayoyi nawa ayoyin suwar tauba da waɗannan hadisai da suke mana bayani kan sallah to abin da nake so fahimta yan uwa sallah ba wata ibada ce da aka gada iyaye da kakanni ba ba wata al'ada ce da aka gada iyaye da kakanni ba sallah ibada ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ka kai kuna ji da ko kuma Allah madaukakin sarki duk da yadda sallar nan take sai dai ya faɗi wasu sifofi biyu a cikin ƙur'ani na waɗansu masallata wanda yake ya kamata a yi nazari a kansu ya ce وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء آية نمتنا آية تنيا آية تبيو ديتي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف Allah madaukin sarki ya ce wa idza qamu ila salati kuma su idan suka tahi za su yi sallah qamu kusala sai su tahi suna masu kasala yura'unan nasa suna nuna wa mutane yadda suke yin sallah su suna nuna wa mutane dan kada ce su ba su sallah wala yadhkuruna Allah illa qalila kwata kwata ba su ambata Allah sai kadan dan kadan suke sallah mudhabdhabina bayna zalik su kai komo suke tsakanin nan la ilaha ula su ba sa tare da waɗannan wala ilaha ula kuma ba sa karkata zuwa ga waɗannan ayat da ke cikin suratul ma'un Allah ta'ala ce fa wailul lil musallin azaba ta tabbata ga masallatan nan a'a ana sallah akwai azaba dole ke nazarin su wannan masallata ne fa wailul lil musallin to azaba ta tabbata ga masallatan nan allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke rakkana daga barin sallolinsu azhar baya yin ta sai tare da la'asar abu na farko kenan magariba baya yin ta sai tare da isha kuma ɗagawa yake yi ko saboda kasuwar makarfi ko saboda ne da wata kasuwa da take kusa da shi kun fahimci wannan da ke ko kuma kowa ya riga ya san shaida ne idan aka ce an fara noma sai ya ga masallaci gaba ɗaya kaurace mishi sai ya ga sallar azhar da sallar la'asar sun shiga wani hali kuma a ce ana son damuna mai albarka a ce ana son damuna mai albarka amma kuma a cikin damunar ba a tsaye da sallah a cikin damunar ba a yin sallah akan lokacinta to wallahi mu tsaya mu nazarci sallolinmu kada ya zama na mutum ranar alkiyama yana tsammanin yana da salloli ya je samu wa badala min Allah ma lam yakun yahtasibu wa badala atu ma kasabu ba haka bihin ma kanu bihi ta yastahzi'un sarka dole ta hitsi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan cewar ba su san wani abu da yake kwaya ɗaya barin shi mutum ya bar shi bayan bayana yake yi ko hmm. barin shi kafirci bane sallah kamar sallah haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa hmm. mutum ya bar sallah lokacin ta ya huce ba tare da wani dalili na shari'a ba suka ce kafirci ne wani abu mun ce ba tare dalili na shari'a ba sai mu ce to wanne dalili ne na shari'a don abin da ya sa komai zai gaji ce uzuri a ina da uzuri ne ku gane ko to shari'a kuma ta yi bayanin abin da yake uzuri ne a baramar ko bacci bacci kuma baccin ba a lokacin da sallah ba bacci ba a lokacin sallah ba idan ya zama na an kira sallah sai ka ce bari ka kwanta a to wannan baccin da ganganci ne ba uzuri ba ne wannan lokacin sallah ya yi ga lokacin sallah ya yi sai ka tayi sai ka sallah ka sadar ka kwanta to amma a'a lokacin sallah bai yi ba kowa ya san karfe uku a yanzu haka ba irin wannan lokacin da muke karfe uku lokacin sallah asar bai yi ba saboda haka ka kwanta da ya kwanta kawai shi kenan nan ba mai tashin wata kila mutum goro ne Allah ta'ala ya sauke ba mai tashin shi yana tashi ana kiran sallah a shi sallah magariba ake kira ko da mutum yana da iyali yana cewa in yana bacci ba a tashinsa dole ya tabbatar musu lokacin sallah ne a tashi shi yana bacci sai ya ji kiran sallah da ya ji kiran sallah nan sai ya tashi ashe kiran sallah magariba ne ba kira sallar la'asar ba ne to yanzu shi a wurinsa wannan lokaci shi ne lokacin la'asar ɗin yana tashi sai ya sallar la'asar raka'a hudu ba wai irin tatsuniyar gizo da koki ta da ba wai sai ta gobe ta dawo ba a ba irin wannan ba idan mutum ya yi bacci da ya bacci sai ya tashi yana tashi wannan lokaci shi da lokacin sallar yanzu musa da biyu na daya shi ne bacci mm-hmm. eh? bangaren uziri da shari'a ta yadda da shi mm-hmm. kuma baccin mun yi magana mm-hmm. baccin da mutum ya fara a lokacin lokacin sallah bai ba ku lura lokacin sallah bai ba kuma ba a kira sallah ba daban fa ko ba ta wannan da ke so da haka sai ga yanzu lokacin sallah ya yi ga yana so kwanta sai ke sallar ka tunda kaga lokacin sallah kowanne mutane da irin nasu wani ya ce lokacin sallah shine karfe kaza wani lokacin sallah shine karfe kaza sai lokacin sallah shiga da awa daya awa daya da rabi ya ce har yanzu lokacin sallah bai ba kaga wannan akwai hatsarin gaske uzuri na farko uzuri na biyu shine mantuwa kwata-kwata ya manta ina fata mu wannan da kyau ko da haka shi da ya ga wasu suna ta tafiya suna ta sallah kawai shi yana kallon kai shi ya riga ya yi sai can ya tsaye karatun ta natsu ce kai bai fai sallan nan ba kwata-kwata ya manta wani shine uzuri na biyu da zai lamuntar wa mutum lokacin sallah ya wuce kamar misali sai yanzu sai yanzu nan da yake sauraron bayanin nan shi. sai cire ce na ai azhar din da ta wuce biyu ba azhar da ta wuce ba amma ba yayi asar wanda ji da ke ko yayi magariba amma kwata kwata ya mata bai yi azhar ba sai mu ce alaka fata mala yanzu ne lokacin azhar din taka sai ya tashi sai ya yi wannan azhar din ba wai zai azhar ne ya biyo ta da la'asar ya biyo ta da magariba ba saboda yanzu mantuwa i <coughs> masa uziri nan, uziri na biyu uziri na uku shine daukewar jinin al'ada da daukewar jinin biki jinin haihuwa mace ce al'ada ta bata dauke mata ba ko jinin haihuwa ta bai dauke mata ba sai daidai lokacin da lokacin sallah ya kusa wucewa wanda ake kira lokacin laruri mana a yanzu haka rana tana faduwa karfe nawa a yanzu na shiyar ba ta fiya da rabi ko mina ma ba ta fiya da rabi a balle na da tafi kusa da to kaga yanzu a ce al'ada ta bata dauke mata ba sai karfe biyar da rabi idan ya zama na al'adar ta bata dauke mata ba sai karfe biyar da rabi wanda yake bai halatta ka jinkirtar da lokacin sallah ka jinkirtar da sallah ka har zuwa karfe biyar da rabi bai halatta ba wannan kwata-kwata bai halatta ba to amma ita karfe biyar da rabi ko karfe biyar da kwata mm. al'adarta ta dauke ko jinin bikinta ya dauke mm. shikenan sai ta yi wanka in ta yi wanka sai ta kawo sallah azhar raka hudu ta kawo sallah al'asar raka hudu mm. shikenan wannan shi ma uzuri ne to yan uwa zuwa yanzu ban iya hararo wani uzurin da shari'a ta yi da shi kaga dai noma ba uzuri ba ne ina son mu gano wani rubuta jaraba ba uzuri ba ne karatu ba uzuri ba ne kasuwa ba uzuri ba ne mitin ba uzuri ba ne. balle kuma a ce fira ko kwallon kafa azan yanzu inda damanan nan ta dauke ta wuce ana rani sai a tsaya a yi ta fira amma ake rahin sa'a kaga dara ake yi ko ludo ko dai wani abu ake ta yi ana ta fira lokacin sallah yayi a kira sallah a je a yi sallah a dawo wasu kaga sun tashi ɗaya biyu an je an yi sallah an dawo su kuma suna nan a zaune mm. to yan uwa wannan hatsari ne ba karamin hatsarin gaske ba wana jina da kyau duk wannan ba uzuri ba ne tafiya fa eh halin tafiya halin tafiya ba uzuri ba ne shari'a ta karantar da mu yadda za a yi wana ji da kyau ko don karka ce e eh, kana cikin mota ne kuma direba din ba musulmi ba ne ko kuma a kunci a tsaya kunci a tsaya ba a tsaya ba sai mu ce da yaushe kuka fara tafiya idan da za ku fara tafiya misali za ku tafi kaduna ko za ka tafi lagos ko za ka tafi kano ko za ka tafi duk inda za ka je za ka yi doguwar tafiya sai mu ce a yanzu nan da za ku tashi lokacin sallah ya yi. kuna jina da kyau sallolin nan guda hudu azhar da la'asar no kenan magariba da lisha hudu sai ka ce azhar da la'asar a halin tafiya hukunci hukuncinsu daban magariba da isha hukuncinsu daban wana jina da kyau ko sai ya kace mana daga nan yanzu nan za ku tafi Legas ne ko za ku tafi Abuja ne kuma a yanzu nan da muke magana da kai lokacin sallah a zahar ya yi. ka gane wannan da kyau ko lokacin sallah a zahar ya yi ga jaka ka kayi wanka kayi komai lokacin sallah a zahar ya yi misali karfe ɗaya ta yi ko ɗaya saura ka zan daidai lokacin sallah a zahar da ya yi a daidai wannan lokacin sai ke sallah a zahar raka a hudu sai ka miƙe ka kawo la'asar raka hudu kuna jina da kyau sai ku hau mota shi kenan yanzu ba sallolin da kake jira sai magariba da isha to amma da sharaɗi sai ka gama shiryawa in a gareji ne ma ka je gareji in kunkumi ne ka je kunkumi in kuma nan ne ga mai mashin ya gama shiri kaga inda aka ce ka shiri ka ɗauko jaka daga kuma sai hawa mota kun da kyau ko to ko a nan sai ke azhar ɗinka da la'asar ɗinka amma raka'a nawa hudu ba raka'a bi ba tun ba baka fara tafiyar ba inda ka fara tafiya sai a yi hukuncin kasuru amma tun ba baka fara tafiya ba to yanzu sai ka haɗa sallolinka <coughs> sallolinka duka biyun sai ka wuce in kuma daidai yanzu nan da za ku fara tafiya ne lokacin sallar magariba ta yi kuna jina da kyau ko lokacin sallar magariba ce ta yi to sai ke sallar magariba raka uku kana yin magariba raka uku sai ka tashi ka kawo isha raka hudu shikenan sai ku fara tafiya to amma kaga sau da yawa sai ga ana ta faɗa da direba ana tafiya fasinjoji sai su ce a tsaya yi asahar in ake yi aka sai kuma a sake cewa a tsaya a yi la'asar to in wa mu kula da wannan to idan mutum ya lura da waɗannan zai ga da wuya a ce salloli su wuce mishi amma lalle akwai hatsarin gaske akwai ta da hankali fira buga gem kallon kwallon kafa za a buga kwallon kafa watakila karfe uku ne ma za a fara bugawa amma gidan abin nan stadium din wani lokaci tun karfe da ya riga an kulle shi ya gama cika su waɗanda za a kalla din ma ba su ma zo ba amma yan kallo suna can sun gama cika shi duk waɗannan al'amura din suna da hatsarin gaske wasu kuma a'a sun tafi neman kuɗi sun tafi cirani sun tafi ba ruwansu da sallah daman daga arewa suke arewa ta masallata ce kudu ba ruwansu da sallah sun samu marasa sallah su mahe suka zama su sai ga mutum ya tafi sai ga mutum ya tafi wata uku kwana arba'in wata shida wata nawa ne baya sallah kwata-kwata wai sai ya dawo gida sannan zai hada sallah wani kuma rashin lafiya an kullum rabin faɗin rashin lafiya matsayin ko na faɗi rashin lafiya rashin lafiya ba uzuri ba ce eh? rashin lafiya ga mara lafiya ba uzuri ba ce rashin lafiya ga mai jinya mana mai kula da mara lafiya ba uzuri ba ce tana zama uzuri ne kawai wana ji da ke ko tana zama uziri ne kawai a wani lokaci tana zama uziri ne ga mara lafiya ya halarci sallar juma'a sallar juma'a ba wajibi ba ce ga wanda ba shi da lafiya muddin yana cikin matsanancin rashin lafiya ba wajibi ba ne ya zo masallacin juma'a wani ji da ko muddin yana matsanancin rashin lafiya kuma kai kake jinyarsa ba wajibi ba ne kai karan kanka ka je sallar juma'a a matsayinka na mai kula da mara lafiya to yanzu sallar azahar fa wajibi ce akan ku duka kun fahimci wannan da kyau a wanne lokaci ne rashin lafiya take faduwa abin nan sallah take faduwa ga mara lafiya shine lokacin da bai san ya fita cikin hayyacinsa bai san wanda izo ba bai san wanda ya tashi ba amma muddin mara lafiya zai je a ce ya wani ba a ce ina ai ya dan kurbi ko da yi uku ina ka goga mai mutala ya rike ka ajiye mai hamsin ya janyo ta wannan sallar rado take a kan shi yan uwa wanda ba shi da lafiya ina ce shi yi fi kowa bukatar sallama don ya roƙi allah allah ya fi mishi to amma kuma ba lafiya kuma sai ajiye sallah bainana wa bainahum as-sala bambancin da ke tsakanin mu da su shine sallah duk wanda ya ba sallah ya zama su haka sallah mai faɗa ba a barin sallah haramun ne mutum ya ba sallah sallah ba ba ba suna bace da zai ce ya daga sunan mafanna nufin na al'ada amma suna na ibada na musulunci ba a daga shi lokaci ya yi kawai ka yanka hakika shi kenan ka kammala ka yanka hakika ɗaya kenan ka aske mashi kai no kenan biyu ka bayyana mashi sunan shi in ba ka bayyana ba ranar haihuwa no kenan ka gama naka in Allah ta'ala ya hore maka wani abu da za ka dafa a ci a matsayin walima shikenan in bai hore maka ba kowa an kammala shine ba magana wannan shine amma ka ga saboda haka a ce mutum ya daga shi sati mai zuwa sati na sama sati na sama a bai ba faɗa mai suna ba ba yanka gara gonan jibgege a ƙasa ko ba a yanka ba ana neman wani abu wannan ba musulunci ba ne mara lafiya akwai tsarin sallar mara lafiya mai akhbari ya ce mara lafiya yana da sifofin sallah guda bakwai guda hudu a jere ake biyo su guda uku ana yin su daban-daban in ka haɗa nau kenan bakwai kenan ya ce abin da ake so ga masallaci shine ya sallashi a tsaye cir ba tare da ya gina ba shi ake bukata wana ji ko in dai mara lafiya zai iya salla a tsaye ba tare da ya gina ba wani shine mataki na farko to amma idan ya a tsaye kuma fa yana ganin jiri ko ba zai iya ba sai ya jingina wannan ko zai iya takuwa ya zo masallaci ko a cikin ɗakinsa don sai sai a tsaye a jingina shine mataki na nawa na biyu matakin farko shine yayi a tsaye ba tare da ya jingina ba mataki na biyu sai yayi a tsaye a jingine to idan yayi a tsaye a jinginan ya faskara ba zai iya ba sai yayi a zaune ba tare da ya jingina ba sallah a zaune eh sai ya sallah a zaune ya fuskanci alƙibla yayi komai in zai iya to ya zai ruku'i sai mace sai ya ruku'i haka ya ce Allahu akbar ko gane na risana ko hmm. sai ya haka sami Allahu liman hamida hmm. wani yan sai ina sai sujjada sujjada ba goge za a miƙo mai ba a ce dinga gogawa a ka a goshi hmm. a'a zai sunkuya ne ƙasa da da iri kuyi ɗazu idan ya rikuyi haka ne sai sujjada haka shi ne sujjadarsa kuna kallo na da kyau idan bai iya haka ba idan haka yayi ruku'i mm. haka mm. kullu ruku mm. eh, haka shine ruku'i sai haka sami Allahu liman hamida sai haka Allahu akbar ya ji ina kenan shi kenan ai ba a magana wannan yan uwa mu duba mu ga yadda musulunci yake da tsari eh, da sauki gwargwadon yadda ka gane musulunci gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka gwargwadon yadda mutum bai gane shi ba gwargwadon yadda yake yake dauka hidda tsauri kuma alhali musulunci babu tsauri wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakul muslimin min qablu fi hadha as-salatu imaduddin in dai ba dauke ma mara lafiya sallah ba za a dauke ba dakaru da suke fagen fama ba dauke musu sallah ba to idan aka dauke ma mayaka sallah to za su yaka marasa sallah fa za su yaka to su ma kuma to me kenan dai an zama ɗaya kenan fa isa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yace wa idza kunta fihim fa aqamta as salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka har dai zuwa ƙarshe yace wa in khiftum in kun ji tsoron za su kawo muku hari farijalan aw rukbana ku yi sallar a ƙafa kuna gudu kuna sallar auru ku banan ko kuna a kan abin hawa kuna kan tanka kuna kan motoci kuna kan jiragen sama suna lugudan wuta kuna sallar a ciki kuna jina da kyau to idan mara lafiya ba a ɗauke mishi ba mayaƙi ba a ɗauke mishi ba to wa za a ɗauke abin da ya sa mutane suke jin sallan nan ko kunkula sun ɗauke ta gargajiya ce noma ne in ya ga dama bana iyi in ya ga dama kuma ya zauna iyi ko da ko ko shi ma wajibi ne in ba ka ba yayi leda baki ai in bai iya noma abin da zai ci shekara guda ba yan uwa mu fahimci waɗannan al'amura sallah ba karamin al'amari ba ne da sallah ake samun natsuwar zuci mm. umar dan khattab رحمه الله عز وجل رضي الله ورضي الله عنه lokacin da wani bamajushi wani arni ya daba mashi wuka ya daba mashi wuka je na da kyau ko ya je aka ɗauke shi rangaranga lokacin nan yana sallar asuba aka fitar da shi can lokaci ya yi lokacin azahar aka kira sallar. aka ce ya amir al-mu'minin as-sala yace sallah ita ce sallah babu rabo ga dukkan wanda ya bar sallah haka Umar yana jin jiki da wannan suka aka ya tashi ya sallah amma sai ga mutum ya zo na asibiti kwana hamsin baya sallah wai sai ya dawo gida zai ranka su ko kuma a mutum ba abin nan kare ya samu an ɗaure shi kullum da ke ko ya karya a kafa ko a cinya an ɗaure shi ko a hannu yanzu mai karya a hannu ma sai ki yin sallah kuma ku lura da kyau idan <coughs> mutum ya karye masu Allah salamatu lafiya ko idan mutum ba shi da lafiya tu wurin ajiye shi a ɗaki a inda za a ajiye shi ku yi kokarin a ajiye shi da zai kallaci alƙibla kun gane ko saboda haka mu kaddara in nan ne wurin ajiyewa ina za ku ajiye shi saboda yana son ya jingina ana son ya jingina sai ku sashi a wancan bangon kenan ko sai ya kallo haka kuna jina da kyau ko tunda ana buƙatar ya jingina kenan kar ku sai a tunda nan Najeriya kar ku sanya a kusurar arewa ya kallo kudu ko ku sanya shi a kusurar kudu ya kallaci a sai ku a kusurwar yamma sai ya kallo gabas mm. kuraje na da kyau ko mm. to sai mu ga zai iya miƙewa ba zai iya miƙewa ba saboda me saboda ya kari sai ya yi alwalar shi ya wanke duk gababuwan alwala idan ya zo gaba da ya samu karayar mm. sai ya mata almasu alal jabira tun da dama akwai marakib na shafa ɗin ko dai almasu alal ya shafa akan ciwo din ko almasu alal jabira ko alal isaba in ya dangwalo ba wai ɗibi ruwa ba fa a'a danshi danshin da ke hannunsa kawai sai ya shafa akan bandeji din kan karan dorin haka shike ya gama a kafar a gabar da take da ciwon in kuma hannu ne nan kenan ko shikenan in ya dangwalo ya taɓo ruwan sai ya haka ba wai sai ya yi so uku ba fa kawai dai ya shafa abin kenan da ake bukata shi sai ya yi sallashi nan tsoraka ka yan uwa wala al'amarin sallaba al'amarin wasa ba ne mara lafiya ba ɗauke mai ba mayaki da yake fagen fama ba ɗauke mai ba to wa za a ɗauke shi dai kowanne an ba shi tsarin yadda zai yi sallarsa amma ba a ɗauki sallar ba shi yasa kake ganin gwargwadon wallahu a'lam sai ya gwargwadon da ake tsimbiri a sallar gwargwadon kuma da damuna take ja baya da abin da ake samu shi ne nake magana yau eh, ba yawa sai lada ba mala na ganin ba ma wannan ba kuna jina da kyau ko to wannan fa sallar farilla kenan shi yasa ga Allah ta'ala ce fuwailul musalli <coughs> azaba ta tabbata ga masallatan nan suwaye allazina hum su ne waɗanda suke an salatihim dangane da sallolinsu sahun sun rafkana har kasu daban inda suka sa gaba da bai inda sallah ta sa gaba daban ba ruwansu da sallah idan suka zo yin sallah ma kuma haka suke haɗa sa ko dai ya zamana saboda uzurin da yake ganin shi a uzuri tunda sallar safi tunda asuba sai haɗa dukkan sallolin wunin gaba ɗaya yi su da safe wai saboda in ya fito ba wani abin da zai tsayar da shi shi kuma wani a sai lokacin ya wuce gaba daya sai isha ta yi ya gama dawo kasuwar shi karfe tara na dare tara da rabi goma sha daya ya dawo sai ya haɗo sallolin nan kowace tafi yar uwarta wannan hatsarin gaske ne wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba dole ne mu tsaya mu kula da sallah mu da iyalanmu ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wallahi kada mutum kuma ya zo yana ta kokarin sallah a cikin jami'i matan shi kuma tana can ba abin da ya shafe ta ka san dama ita sallan mata kuma ji wannan da ke ko mm. sallan maza ba ita ce dai karfe karfe biyu ba mm. to ita sallan mata fara karfe uku take fara ka lura da kyau za ka karfe biyu da rabi to an kira sallah in kai wasa sai karfe uku za ka ta yi sallah sallan magariba kuwa daman ba ta yi sai ta gama tuwo ita kuma ba ta gama tuwo sai tsakar dare sai bayan isha kullum da buzuzu take ci balle kuma a ce ana biki idan ana biki mata ba abin da ya sha kansa da sallah sai sun gama biki akwai wata ɗalibanmu tana magana lokacin da aka kai ta aure take cewa ita ce amarya sai aka zo aka ganta tana sallah aka ce a'a ban fara kai wai amarya na sallah <laughs> eh wai su sun dauka sai an gama waɗannan kwanakin amarcin gaba ɗaya a fara sallah wato sai an dage fa an cire wani kidahumanci da ke kwakwalan mutane fa aka abin da ya shafi sallah so nawa yara 'yan mata ba sa sallah sai sun yi aure tana gana ita ba ta aure ba saboda haka sallah ba wajibi bane a kanta saboda haka za ta sha azumi ba za ta rama ba menene ba abin da ya sha kanta ai ba ta aure ba kuma azumin nan fa shi shike ne ga cikin shiga musulunci wasu ramadan duk azumin da ta sha kafin ta aure shekara ɗaya ne shekara biyu shekara uku kafin ta aure duk ba ta raba su ita ta ɗauka hukuncin shari'a ba zai hau kanta ba sai rana ta shiga ɗakin miji ta shiga ɗakin mijin kuma a wannan daren ma ba ta sallah ba tana kunshi ba tsaki za a yi ba eh dole ka yi tsaki don yana yana bakanta zuciya mm. amma dole mu tashi tsaye wurin karantarwa wurin faɗakarwa wurin nusarwa wurin fahimtarwa da muhimmancin sallah mutane nawa ne suke shigowa gari daga gona a lokacin da suke shigo an riga an yi sallar azhar saboda ka suna shigowa abincin rana kawai suka ci suka koma lokacin da suka koma ba a kira la'asar ba kun bai da kyau mm. sai zama na basu yi azhar din ba su yi la'asar ba to wannan ku lura muna magana ne akan tasahulancin sallar sannan kuma a zo ga yadda ake yin sallar wani yadda yake yin sallah inda za a ɗauki sallah shi a mayan mashi da ita abinci a ce gashi ya ci zai ci Allah ya kiyaye ba zai ci ba <coughs> haka ne kuma haka bane kuma sallolin nan su ne abokan ibadin nan su ne abokan zama mutum a kabari yadda ya yi su da kyau haka za su zo mai da kyakkyawar halitta haka yake hadisin barra ibn azib na baki wal gharqat wani idan yana sallah kai ba shi da bambanci da kwaton kuciya eh haka kuskus da kuciya take haka yake wani idan yana sallah aka tambaye ka aka ce ina ka barowa ne zaka ce eh na baro shi na ga kamar ina jin zai hausoro ne dan ka gaishe yana sallar kaga yana daga kai yana haka kai sai kake ganin kamar zai hau sauro ne ashe wai shi sallah yake yi shi sai kai baka iya gane cewar sallah yake yi ba ko kuma ina ka baro wane eh na baro shi yana shara dan kaga yadda yake yi baka bambanta tsakanin ruku'i da sujjara ba sai kake ganin kamar shara yake yi bayan sallar nan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hau kan mumbari ya nuna ma al'umma saruku'i ya nuna musu sujjada ya nuna musu komai da komai yace sallu kama muni usalli ku je ku yi sallah kamar yadda ko gani nake sallah sallah ba yanta a guguje kowace sallah ba yana nufin farilla daban da nafila ba za ga wani farilla ya tsaya ya yi ta a ɗan natsanatsi amma nafilar sai ya yi ta kamar an koro shi musamman ma a ce a shafi sai ka an ce waccan sallar ifaki ce sai ga mutum ya bar ashan daga unguwa sai ya tafi wata unguwa saboda ashan din ma akwai motoci akwai tantan akwai akwai abin nan akwai fijo akwai kaza akwai kaza akwai inda za a yi da sallar ishar da ashan din dududu minti goma a riga an gama su assalamu alaikum assalamu alaikum ba haka ake yi ba nafilar nan kuna jina da kyau nafilar nan da ita za a cika maka abin da ka tauye na farilla idan ya zama na ita ma tauyayya ce fa kuma na son mu ji karatun na fa da mu muke fa ba da wasu ake yi ba mutum ya kokari ya gyara daga sallar ishan nan da zamu yi mutum ya gyara ibada shi ka gyara ta ka tashi tsaye ka gyara ta iyalanka ya'yanka ka tallafo kansu ku to masallaci tare da su iyalanka ka tabbatar kafin ka fito sun fara sallah duk gobarar da za ka yi sai ka zo masallaci ka idar da sallah ka koma ka same ta da buta a gaba ta ce wallahi ta fito za ta sallah kenan sai ta gaggace za su tsatsagan mata da kubewa suke na sai a tsaya ko rika ji kuma a dakatar da sallah sai ka tashi tsaye sosai kamar yadda za ka tashi tsaye kan kara da yara haka za ka tashi tsaye kan iyalanka kan su tsaya su yi sallah don wajibinka ne da aka tashi ɗaura aure sai da aka ce an ɗaura wannan aure wane da wance ko ba haka ba ku jumla ka fahimci ɗaurin aure ba abin wasa ba ne a bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace cinta da shanta da tufawata da kulawar addininta kuna ji da kyau ana faɗa wani ɗaurin aure ko baka ji sun tashi daga kan wani. a faɗuwa waliyinta ko a ce sun koma kan wani. ko ba ka ki faɗa ba duk ranar da za a rantsar da mutum mm. a matsayin ango haka ake rantsar da shi ko to yan uwa saboda ka jira ta shi wallahi dole a tahi sallan nan ba a bar wasa bace a tahi tsaye a yi sallan nan kuma ba a yin sallan nan da ka sallah ba a yin ta da ka ana yin ta ne da addini ana yin ta ne da akai ilimi hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani subhanallah ma'ana min mushriki akwai yan uwa dole mu tashi mu koyi sallar nan mu koyi yadda ake ruku'i mu koyi yadda ake sujjada mu koyi yadda ake tahiya mu koyi yadda ake faɗan lafuza tahiya ba sallah gaba ɗayanta addini ce zikiri ce tsora karka je ka yi karatun sallah da yaranka ko ka yi da hausa ko ka yi da nufanci ko ka yi da wasu yarurrukan ka ba a yi da wannan ka tsaya zikirai da ake yin su a sallah da komai da komai ka koye su kuma ka yi su a kan lokaci ka tsaya ka tsaye da sallah ka a kan lokaci dududu awoyi nawa muke da su a awa 24 a kwana ɗaya awa 24 ne kowace sallah kama daga tsarki da yin alwala da yin sallar da gamawa zai ci minti nawa a ce ji ya yi kama ruwa ya kama ruwa ya zo ya yi alwala ba wanka agwagwa ba kaso wani ya tashi alwalai shi ba shi da ba ta da bambanci da wanka agwagwa alwalai shi alwalai yara ce zai wanke hannu nan amma nan za ka gaba komai zai wanke fuska amma yadda yara suke wankewa suke farawa daga nan haka za ka ga daga gira zuwa gefen kumatu haka yake wankewa sai ga kato da shi ashe kato ne a riga bai iya alwala ba daga yan uwa dole a tashi wallahi sallan nan ginshiki ce sai mutum ya ta tsammanin shi masallaci ne ya ta tsammanin yana sallah shi ba abin da yi don Allah ba a yi mai karɓi karkararsa imana eh kana ban mutum dubu ɗaya sai baka ɗari bakwai za ka ce a ah, ba za ka karɓi dubu ɗaya ba ne ba za ka karɓa ba sai ya ko maka sai ka ji wani ya ce karbi ya ciko maka ɗari uku ko haka zai ce ba ce eh. karbi karbi karbi ya ciko maka ɗari uku in ba haka ba sai ka rasa to Allah ba a mi haka ba zai ce ka yi mai kaza sai ka je ka ɗanyi mai wani abu wai ga wani yadda yake so a harshen annabinsa haka yake so ka yi mai in ba ka yi mai haka ba to ba ka yi ba dole a tashi a kula da sallah ba hana mu neman abinci ba shi sa a kwana ɗaya lokutan sallar suka zama kaɗan akan lokutan neman abinci ka ƙaddara da ɗaukan buta da yin tsarki da yin alwala da zuwa shigowa masallaci ka yi na filfili kafin liman ya zo abin da ake, ake so kenan riga malam masallaci ɗaya eh, haka ake so ka riga liman masallaci ai liman shine sallata liman ya zo sallata zo kowa ya jinkiri ya ji ana yi ko shi daman liman shi ake jira tsoraka haka sai ka zo ka samu kai na filfili liman ya zo aka idar da sallah ka tashi ka ƙara na filfili dududu ba za su ci minti talatin ba ba za su ci minti talatin ba gaba ɗaya to minti talatin so biyar awa nawa kenan awa biyu da rabi a cikin awa ashirin da hudu an cire awa biyu da rabi sauran awa na tsawa awa ashirin da ɗaya da rabi awa ashirin da ɗaya da rabi a nan mutum zai yi bacci a nan zai yi fira a nan zai yi kaza a nan zai yi kaza a nan zai yi kaza amma duk sai su cinye lokacin sallah bai samu ba to sallah ba karama wa inna hala kabiratun illa al sallah abu ce mai girman gaske sai ga masu tsoron Allah su ne sallah take da daɗi a gare su to ka ƴan uwa mu tashi tsaye mu kula da sallar nan kada mu bari wani abu wallahi duk wannan duk faɗi tashi nan da ake yi wallahi mutum haka kawai za ka ga kafin ka zo ana yi hadda kake zuwa ana yi haka mutum ba zai tashi je ba sai dai ji itatuwa a saman shi kawai a daga an bar shi haka bane ko tukwane kwara mutum ya tsaya nemi lahira shi tun anan duniya shi Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana zuriyar mu ya tsare mana iyalan mu baki daya subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yake cewa yana da tambaya kan waɗansu mutane waɗanda suke gashi sun kawo shekaru balaga ta zo musu hukunce-hukuncen shari'a ku lura ina son mu gane wani abu da kyau ubangiji subhanahu ta'ala bai ɗora mana ibada akan aure ba wai sai ka yi aure ne sannan ka balaga ba ka aure ba hukunci bai hau kanka ba Allah bai sanya wannan ba abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su zama su ne alama na buɗe maka fayil an buɗe maka kundi an sanya maka mala'iku suna rubuta maka istighfari da ashariya duk abin da mutum ya yi suna rubuta na alkhairi suna rubutawa na mummuna suna rubutawa musani abubuwa ne kamar haka daga lokacin da mutum ya yi mafarki ya ga abin da ake gani ma'ana ya mafarki yana saduwa da mace ko ta yi mafarki namiji na saduwa da ita har kuma mani ya fita shikenan ko a mafarki ko a farke ido biyu kawai ji mani ya fitan mishi shikenan daga wannan lokacin ya sanya balaga alama ta farko kenan alama ta biyu in bai ga wannan ba ya zama na gashin mara mai kauri ya bayyana a gare shi ko a gare ta alama ta uku idan mace ce zama ta ga jinin al'ada tana shekara tara shekara goma kawai sai ta ga jinin al'ada shi kenan an buɗe mata shafi da ita da kakanta ko da ita da kakanta mai shekara 120 duk hukuncin su ɗaya wana ji da ke ko abu na gaba su ne shekaru malamai sun ƙara ma juna sani akan wannan ko da shekara goma sha biyar wasu ka ce sha biyar wasu ka ce sha shida wasu ka ce sha takwas waɗannan su ne alamu da ake ganewa sai zama na irin wannan lokaci mutum ba ruwan shi da sallah zai azhar baya yin la'asar sai la'asar baya yin isha wani ma sai juma'a juma'a yake yi wani ma kaji yana cewa shi manyan yake yi daga karamar sallah sai babbar sallah kun gane wannan da ke ko kaga wai shi su yake yi idan mutum ya bar sallah <coughs> ku lura eh. malamai suka ce lokacin da mutum ya bar sallah haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa babu wani dalili ya bar sallah lokacin da ya wuce wannan ya fita musulunci daga dole abokinka ne makwabcinka ne a'a abokin sana'a ne makwaci ne a shago makwaci ne a gida ka lura da kyau ko kana ganin shi ne haka kana wallahi ka ja mutum ɗaiɗe a lungu ka ja shi a keɓe ka fahimtar da shi sallah kamar yadda ya faɗa fa wani za ga kawai ya tashi da safe da kawai sai dai ya tsaya tsa ya goge idan shi kawai na an tafi nema ko mutum ya samu a irin wannan ba abin da ya samu na'am ai in ka lura musamman waɗannan shekaru na baya bayan nan za ga wasu an gwaya ma da su ake zuwa ɗaura aura eh. suna ji kuma dan tambaya ake yi cewar halin da ake ciki waɗannan abubuwa da ake faɗa cewar an ɗaura aure da wani akan sunar ma'aiki ai wani angon wakilta shi ake yi na'am alhamdulillah wakilta shi ake yi daman wakili malam kai yana jina ko duk abin da aka lissafa din nan tunda kana wakiltar sa in ka je sai ka ajiye shi ka gaya mai ka ce ga abin da aka zayyano aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza sai ka fayyace mishi mu fahimci ba zama al'ada ba ne zama ne na ibada sai ka tsara mai dukkan abubuwan da liman ya faɗa da abubuwan da aka faɗa an ɗaura aurenka da wance akan sadaki ka za ka biya kamar yadda ka biya sadakin nan to haka kuma dole ka biya waɗannan al'amura malam yana jina ko wajibi ne waɗannan abubuwa ya kula da ibadarta ai dole malam a faɗa musu yanzu za a tashi ne a faɗa da duk wanda ka ce ban wakili ka lura da ke ko duk wanda ka sa shi wakilinka misali yanzu ka tura mutum Zariya ya je ya kai ba wane kuɗi naira dubu ashirin da biyar sai je kai mishi shi karan kanshi ya san zai zo ya faɗa maka ya ce na kai mai eh ka biya shi kuɗin mota ka ba shi ɗan abin da zai ajiye ma iyalin shi ko da mutala ce ko ne ka ba shi ka ba shi kuɗin mota zuwa da dawa ka ba shi wanda kuɗin ya je ya bai ma ne. aka ga yanzu ya wakilce ka ne eh to haka zai zo ya faɗa maka abin da yake to haka dai yanzu dole dai ka dawo ka zo ka faɗa mashi haka ake in ba ba kuma dole a dinga canzawa a faɗa wa mutane sun dawo sun zo sun faɗa musu balle goma wani angon ya je amma bai je ɗaura auren shi ba ya je ɗaura auren wani ya je da aka faɗa mu wani to yadda aka faɗa mu wani na haka ake faɗa masa daga rahin jinsa ba zai zama uzuri ba abin da ya shafi sallah yake cewa wace alama zai gani na ta nuna cewar na ya nuna cewar sallashi ta karbu ko sallashi na karba wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske misali ubangiji subhanahu wata ya faɗa cikin suratul ankabut ce wa aqimis sala inna salata tana anil fahsha'i wal munkar kuma ka tsaye da sallah ita sallah tana hana alfasha in an ce alfasha kullu ma qabuha min alƙawali wal af'al duk abin da yake yayi muni a zantuttuka da ayyuka wal munkar da duk abin da yake shari'a ba ta yadda da shi ba duk abin da shari'a ta hana ko da mutane suna ganin shi a ido mai kyau wannan ji da kyau ko to sallah tana hana waɗannan abubuwa to kenan dai mutum yana sallah sai ya fahimci a da shi mai yawan ya ci kafa kare ne sarkin yawo ne mana ba inda baya yawo gidan mata ne gidan waye gidan waye da ya ga ya fara sallah yadda sallah take sai ya ya fara ragewa inda yana zuwa su uku ne a sati kun lura da kyau ko sai ya zama a wata da kyare je so daya ga akwai alamar ya fara raguwa daga nan ya kwata-kwata ko layi unguwar baya sa to alhamdulillah mutum ne mai yawan a shari'a kamar sarkin sarkin maguzawa sai ya zama na kwata-kwata bakin shi yanzu ya fara ji sai istighfari ne zai salata annabi ne yake fitowa to haka wannan alama kenan ta sallashi tana karbuwa to in kaga dai alama yana nuna irin mutum ya fara nisantar munanan ɗabi'u ya fara koma zuwa ga kyawawan ɗabi'u to ya nuna alama sallashi insha Allah ta'ala tana karbuwa tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu ce ya ji wani yana cewa ai ita sallama. ma'aikin sallah ya fi sallah ko sallah ta ma'aikin Allah wai ma'aiki sallah ta sallah ya fi sallah hmm. wannan kuskure ne kuskure ne wannan ji nake ko mu lura haƙƙin Allah daban haƙƙin manzan Allah su salama daban haƙƙin iyaye daban haƙƙin malamai daban kowanne cin gashin kansa yake ba haɗa haƙƙin iyaye da haƙƙin malamai da za a ce mutane biyu ne sun ɗauko kaya da malaminka da mahaifinka in ka je karba nawa za ka karba kuna jina da kyau irin wannan jarabawa ba a yin ta domin haƙƙin uba daban haƙƙin malami daban ba a haɗa su kun fahimci wannan da kyau haƙƙin miji daban haƙƙin uba kuma daban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa yi lokuntu amira ahada an yi sujuda li ahadin la mar'ata an tasjuda li zawjiha inda na kasance zan ba da umarni inda ni mai umarnin wani ima wani sujada ne da na yi umarci mace tema mijinta sujada sai ba a ce tema babanta sujada ba sai a ce miji ya fi uba kenan ana canza miji ko ba canza ana canza uba ko ba canza ba canza saboda irin waɗannan ba a yin su matsayin manzon salam daban matsayin sallah daban in mutum ya yi sallah bai bi manzan Allah ba wani tintirin arni ne in mutum ya bi manzan Allah baya sallah wai shi ya bi manzan Allah wannan arni ne karka raba shakku akan waɗannan abubuwa ko gane wannan da ke ko ba a irin waɗannan tambayoyin ba irin waɗannan magana sallah matsayinta daban haƙƙi ne na ubangiji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba a mai wahayin sallah a nan ba sai da aka kira shi can inda ubangiji subhanahu wataala yake aka bahi salloli amma azumi da hajji duk wahayi su aka yi aka ba a cewa manzo alaihi sallama ya fi salli hmm. ba irin waɗannan maganganu an gane ko ko a ce manzo Allah ya fi qur'ani kai wannan mutum ya ce manzo Allah ya fi qur'ani kenan yadda manzo Allah yake halitta haka qur'ani yake halitta kenan sai dai manzo Allah ya dara shi a ba a kwatanta wannan ko mutum ya ce a'a ai a duk halittun Allah ba abin da Yake ba ba ba abin da ya fi manzan Allah sai qur'ani duk ba a waɗannan maganganun ma'ana ba haɗa manzan Allah da qur'ani a ce wanne ne ya fi babu domin qur'ani siffar Allah ne siffar Allah ne zancen Allah ne shi kuma manzan Allah sallama halitta Allah ne ina fata kun fahimci waɗannan maganganun saboda haka ba a haɗa cewa da manzan Allah da sallah ya fi a uzbillah ba a haɗa cewar da qur'ani da manzan Allah ya fi ba a waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sauke na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa